barka da zuwa sashin gidan TV zamani wato hausa tv ku danna subscribe ku danna ƙararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryenmu nan kuma hukumar ta ce fina-finai ta yi allah wadai da wani hoto da yake fita a kafar sada zumunta duba da yadda ake ta raɗe raɗin cewa wannan shiri ne wanda shirin kwana 90 na arewa 24 yake ɗaukar nauyi ya shirya wani gagarumin shiri waɗanda za su fara sakin kafarsa a gidan tibin lagos gami da wasu sassa amma ba su ba da lasisin sakawa a arewa 24 reshen jihar kano ba duba da yadda gwamnatin jihar kano take sa kafa wandon saka da su tun a kwanakin bade. hukumar ta ce fina-finai ta dakatar da haska shirin kwana 90 na arewa 24 da kuma shirin daɗin kuwa hakan ne ya sanya ƙaimi wajen ƙwararrun jami'an arewa 24 suka juya akalar shirin nasu zuwa irin shirye-shiryen turawa duba da yadda manhajarsa ana kama su a tashar satellite tashar tauraron dan adam hakan ya sanya suka yi watsi da wannan magana ta hukumar ce fina-finai daga bisani kuma sun yi barazanar kwashe inasu inasu su bar jihar kano duba da yadda duniya ce take kallon su ba wai iya kano ba sun gabatar da wani shiri yayin da suke so su haska shi a na'urarsu amma ba su so kuma mutan da ke kano su fara kamawa shirin da yake nuna wani fitaccen jarumi mawakin kuma ya ina tsotsar harshen wata baiwa allah wadda ba a san wa me sunanta ba wasu mutane kuma suna alakanta cewa wannan jarumi matarsa ce wadda aka yi masa aure irin yadda musulunci ya tanada amma duba da yadda wasu ke fassara abin ko da a ce matarsa ce bai kamata a ce ya haska a abubuwan sada zumunta ba a ce har bidiyon ya fita da irin wannan abu arewa 24 ba ta mayar da martani ba game da wannan hoto da yake yawo da kuma bidiyo duba da yadda wasu sun ce sun fara kallon shirin ma a tashar arewa 24 din sannan kuma an yi hira da mawaƙin inda ya bayyana wa cewa wannan ba wani abu bane ba da ya saba addinin musulunci duba da yadda yana tunani da kuma cewa hakan da ya dace kuma kowa yana yin irin haka da shi da iyalinsa daga tashar hausa tv kuke sauraron wannan rahoto kai tsaye domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen ku latsa subscribe ku danna kararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryen wannan mawaƙi ne an samu wasu hotuna bayan wannan kuma waɗanda ike nuni da cewa sun tafi wajen siyayyar kayayyakin masarufin abinci da kuma wurin yawon shakatawa haka zalika sun bibiyi inda ake gudanar da irin ɗinke-ɗinke na zamani inda ya kai ta aka auna ta da yi mata ɗinke-ɗinken zamani duk ba a cikin fim ɗin yake ba an ƙara samun wani hoto da ke nuna cewa suna tafiya a mota kuma iya ƙara tsotsar harshenta shi ta ma kuma tana tsotsa harshen shi hakan da ya ƙara kullewa mutane kai malamai kuma sun miƙe tsaye kai wannan irin abu da yake faruwa a harkar kaniwood duk da cewa matar ba bahaushiya ba ce ba ana tunanin mutuniyar nan ne irin na ƙasashen waje sannan kuma ta yi tattaki ne zuwa garinsa ta aure shi abin da ya sanya take yin al'adun da aka saba yi a kasashensu na turai duk da ya yi ƙoƙarin koya mata sanya kaya irin na addinin musulunci amma hakan bai sanya ta ɗauki addinin musulunci kamar yadda dokokin addinin musulunci ya da ba haka zalika ya kai ta shaguna waɗanda ake auna hijabai da kuma siyar da hijabai daidai da yadda jikin mutum yake ta siya amma kuma hakan bai sa ta daina irin shigar da take yi ba to allah shi kyauta duba da yadda malamai sun jawo hankalinmu a kan irin waɗannan abubuwa da ake yadawa da bai dace ba a rinka kula da abubuwan da ya kamata ma a sanya shi a social media To ku danna subscribe ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na cikin tashar Hausa TV. sha Allah kuma kome yake wakana za ku ji zuwa